This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na ya murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, da kuma 62 masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon FM, kuma na iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe aka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon labarai da kuma shirin a daidai wannan lokacin. A shirinmu na yanzu za ku cewa an yaye ɗalibai dubu biyu da suka koyi sana'ar hannu a jihar Niger. Kana kujeran da Bello Habib Galadanci ya yi da Aminu Gamawa masani harkokin rayuwar yau da kullum akan masu kuɗi na duniya. Sa'il nan ku cewa hukumar zaɓe ta ce masu saye da sayar da katin zaɓe aikin banza suke yi. Kana in an jima za mu ba ku dama ku faɗa muna ya za a magance saye da sayar da katin zaɓe amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. ta jama'a mu da dare ga cikakkun labaran Ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga sojojin Iraki da kuma sojojin sa kai da su yi la'akari da rayuwar fararen hula a lokutan da suke kai hare-haren yakar 'yan ƙungiyar ta'addancin ISIS. Ta faɗi haka ne a yau tare da cewa suna da rahotannin yadda ake samun raunata fararen hula a ƙoƙarinsu na kwace inda 'yan ta'addar suka mamaye. Sannan ƙungiyar ta buƙaci da a kare haƙƙin waɗanda aka kama da laifin kwasar ganima a lokacin da ake cikin yakin. sun kara da cewa ya kamata dukkanin bangarorin su tabbatar fararen hula sun bar inda ake fafata a fada kafin su yi wani abu na kai hari mataimakin shugaban kungiyar ta kare 'yancin bil'adama a gabas ta tsakiya da arewacin afirka joe Stock ya kara da cewa yadda mayakan za su aiwatar da yakin yana da matukan mahimmanci sai la'akari da makomar ƙasar iraki kasar irakin dai ta kaddamar da sojojin haɗin gwiwa ne tare da fara kai hare-hare ranar litinin da ta gabata don kwato garuruwan da 'yan ta'addar na isis suka mamaye shugaban kasar rasha vladimir putin a ranar ya yi kira ga jami'an tsaro na kasar da su kafa sa wando ɗaya da matsalar ta'addanci ciki har da irin matsalar kisan shugaban jam'iyyar adawa boris nemtsov a yace siyasa ce wadda abin kunya ne ga rasha shugaba putin ya faɗi haka ne a wata hira da gidan talabijin a ganawarsa da ma'aikatar harkokin cikin gida cewa ya kamata a cire ƙasar rasha daga sahun manyan wuraren da ake aikata miyagun ayyukan ta'addanci ciki har da masu hankoron cimma manufar siyasa ya ce dole ne su tsame wato sa kafar wando daga matsalolin da suke fuskanta ya ce jin kunyan ganin 'yan tsakanin nan kamar na kashe bolin namson a tsakiyar birnin tarayya an da yi wa namson dan shekaru 55 harbi hudu a gadon baya ne a makon da ya gabata wani kamfanin dillancin labarai a rasha ya ruwaito cewa shugaban tsaron kasar ya bayyana cewa sun gano waɗanda ake zargi da laifin shugaban tsaron ta na gwamnatin tarayyar kasar alexander bostkov ya kara da cewa a koyaushe ana da waɗanda ake zargi amma a tsarita da a halin yanzu suna kan bincike an dai binne boris a wata babban makabarta da ake kira troye kurovs koyi a birnin moscow tare da rakiyar dubban jama'an kasar Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Iran Muhammad Javad Zarif sun shiga rana ta uku a tattaunawar da suke yi akan batun makamashin nukiliyar ƙasar Iran hakan na zuwa ne bayan da wani jawabin firaministan isra'ila ya fito benjamin netanyahu a ranar talata a gaba majalisar dokokin kasar amurka inda ya ce lallai barin kasar iran ta mallaki makamashin nukiliya yana da matukar hatsari keri ya jagoranci wata tawaga ce da ke dauke da mutane guda hudu inda suka fara tattaunawa a yau laraba da takwarorinsa na iran a birnin montreux da ke switzerland haka kuma yayin da yake hanyarsa ta shiga zauren tattaunawar 'yan jarida sun tambayi mr zarif ko yana farin ciki da wannan tattaunawa sai shi ma ya tambaye su cewa shin su ma za su yi farin ciki a lokacin da yake gabatar da jawabinsa ranar talata da ta gabata firaminista Natanyahu ya ce ya zama dole a yi magana akan batun da zai yi barazana ga ƙasarsa ya kuma ƙara da cewa lallai ya kamata a ƙulla yarjejeniyar da iran kan batun makamashin nukiliya to in aka aka yi haka babban kuskure ne a yau laraba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi tsokaci kan wasu daga cikin batutuwan da mista netanyahu ya yi a jawabinsa firaministan isra'ilan ya ce john kerry ya tabbatar da cewa iran za ta iya mallakar wani adadi na samar da makamashin nukiliya a karshen yarjejeniyar da za a kulla sai dai kakakin ma'aikatar wajen amurka john saki ta ce kerin cewa ya idan har shirin nukiliyar ta iran zai taimaka wajen samar da wutar lantarki domin amfanin mutanen ƙasarsa to hakan ba zai zamanto barazana ga duniya ba to iran din za ta yi iyakar mm, ƙoƙarinta na mallakar wannan adadi na nukiliya an gudanar da wani gagarumin labaran duniya kenan kuka saurara a jihar niger an yaye matasa sama dubu biyu da suka koyi sana'o'in hannu daban-daban ga dai mustapha nasir batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton an gudanar da wani gagarumin bikin yaye wasu matasa da mata da yawan su ya kai dubu biyu da suka koyi sana'o'in hannu daban-daban a jihar Niger. Matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa dai na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da suka addabi 'yan Najeriya. Gwamnati dai ta ce ta kashe sama da naira miliyan 680 wajen horar da waɗannan matasa tare da sama masu kayan aiki da za su fara dogaro da kansu a ƙarƙashin shirin shirin nan na cire tallafin man fetur da ake kira shuwafi a Najeriya. Alhaji Hassan Nuhu shine babban daraktan kula da wannan shiri a jihar Niger. Ya yi ƙarin haske akan manufarsu na baiwa waɗannan matasa horo. Manufarmu shine mu tabbatar da matasa sun samu aikin yi a mataki na farko sannan yaƙi da talauci a mataki na biyu na uku ƙara samun tsaro da natsuwa a ƙasa domin idan matashi wanda yake da ƙarfi bai da aikin yi bai da sana'a yi sannan ga shi da ƙarfi kamar shari'a to ka kusan ba za a zauna lafiya ba kasa to wannan yana daga cikin tsarin da muka gicciya domin mu tabbatar mun taimaka ma jami'an tsaro da kama abin da bayo ke cewa wai rigakafi ya fi magani to shine wannan muke idan yaran suka samu aikin yi kaga za a zauna lafiya kenan a ƙasa. Malama Amira Aliyu na ɗaya daga cikin masu koyar da mutanen ta ce suna bin su ne a yankunan karkara domin koyar da su amma fa suna cin karo da wasu 'yan matsaloli. Gaskiya matsalolin da muka fuskanta bai wuci maybe wasu kamar a ce wa'anda da muka je wani gari ne ma ba su jin hausa sai kuma wasu tsofaffi haka da ba su cika gane abu da wuri ba sai dole muna cikin time din mu yi musu mu ƙara yi har su gane Hajiya Aisha baban gida da ita ma take da wani shirin tallafawa mata da matasa ta halarci wannan taron ga kuma abin da take cewa. Ranan kuma da za ku canza rayuwanku, rayuwanku ta zama na alheri, ta zama mai amfani mai albarka ba na kanku ba na iyayenku na ƙasanku saboda ku san cewa wannan ƙasar ba namu ne ba taku ce dole kuma ku shirya in ba ku tashi tsaye ba kuka karɓa wannan kuka yi wannan abun da ya kamata za a tafi a barku ne kuma bai dace ba. To ga dai abin da wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan shiri ke cewa. sunana a wawa bakar eh, me aka koya muku a wannan wuri da kuka zo yaye ku yau kuli kuli ya nake yi da kika ji wannan abu da aka koya miki yana da amfani a wuri ah sosai kan ajiya amina abubakar a'a mu muna yin garin rogo muna yin kuli kuli din kuma mun gode da yadda aka koya mana muka samu allah ya tabbatar muku da alheri da mu ma gaba daya Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Bello Habib Galadanci ya yi mana hira da Aminu Gamawa masani akan harkokin rayuwar bil'adama na yau da kullum akan tasirin masu kuɗi a cikin al'umma. Mala Aminu eh, har yanzu dai wannan mutum da ake kira Bill Gates eh, shine tajiri wanda ya fi kowa arziki a duniya. Wai wani irin tasiri masu kuɗi masu arziki irin su Bill Gates ɗinnan suke da shi ne a nahiyar eh, Afirka da masu sauran duniya baki ɗaya wajen taimaka masu ƙananan ƙarfi. To wani abu da zai ba wa a jama'a sha'awa da kuma mamaki shine attajirai kamar irin su Bill Gates duk da cewa sun yi kudinsu ne ba wai a jikin gwamnati ba a iya ƙoƙarinsu da kuma fasaha da suke da shi za ga cewa akwai gudumawa mai girma da suke bayarwa domin ci gaban ƙasarsu da kuma ci gaban al'umma ta duniya baki ɗaya musamman ma shi kamar bill akwai a giniya da yake da shi da shi da matarsa waɗanda suke taimakawa a ƙasashe daban-daban na duniya kuma akwai hanyoyi da dama da suke yin hakan nan ba ma shi kaɗai ba akwai attajirai da dama a nan amurka da wasu kasashen yammacin duniya da za ga cewa idan sun yi kuɗi sai ga wato suna amfani da wannan dukiya da suke da shi domin tallafawa da taimakawa jama'a kuma suna yin hakan nan ɗin ne a ɓangarori da dama ɓangare na farko dai da ya fi shahara shine abin da ya shafi ilimi za a ga cewa akwai tallafi da suke ba wa jami'o'i daban-daban idan ka je ka jami'o'in da suka fi kowanne ci gaba yanzu a duniya kamar irin su harvard oxford su cambridge za ka ga cewa waɗannan attajirai sun je sun ba da kuɗaɗe domin a inganta harkar ilimi domin kuma a inganta harkar bincike a musamman ma a bangaren kiwon lafiya akwai cututtuka da ake da shi waɗanda har yanzu babu magani kuma wani abu da shi ne da mutane za su ga za su je su shago ko kemis su sai magani ba su san ta yaya aka yi samu wannan maganin ba yawanci irin masu kuɗi irin su bilgit da sauransu za ga suna ba da kuɗi domin a yi bincike a nemo magunguna da za su yi maganin cututtuka da ake da shi a ƙasashensu da ma kuma ƙasashe masu tasowa abu na biyu kuma dangane da ilimi za ga akwai azuzuwan karatu ne a'a ɗakin karatu ne da yawa daga cikin waɗannan jami'o'in da suka ci gaba za a ga masu kuɗi ne a tajirai da kuma tsofin shugabanni da kuma tsohon ɗalibai za ga sun zo wayannan makarantu sun ba da gudumawa domin ci gaban ilimi a wannan ba karamin abin sha'awa ba ne ganin yadda ilimi shine tushen ci gaban al'umma kuma shine tushen samar da ci gaba a kasashen da suke tasowa za a ga kamar tarin fuka a polio da sauransu za a ga sun ba da makudan kuɗi domin a taimaka wajen kawo ƙarshen wa'annan cututtuka to akwai hanyoyi da dama da su suke eh, taimakawa haka zalika ka duba su akwai eh, kuɗi da aka ware na musamman a ƙungiyoyi da suka kafa domin tallafawa masu basira idan akwai wani wanda yake da wani eh, hanya da ya zai iya taimakawa ko kuma yana da wani abu wata fasaha da yake so ya kera amma ba shi da kuɗin da zai yi amfani da shi akwai kuɗi da suke da shi da suke tallafawa irin waɗannan mutane a sau da dama hakan ba wai suna yi idan su samu riba ba ne saboda dama akwai kasuwanci da suke da shi suna yi suna samun kuɗi amma saboda irin sha'awa da suke da shi da kuma irin taimako da suke so su yi su ga sun yi domin ci gaban jama'a shi yasa suke yin irin waɗannan kuma zai wahala a nan ka ga mutum mai kuɗi ya rayu ya mutu da kuɗinsa ba tare da ya yadda za a yi da kuɗin in ya mutu ba kuma lokacin yana raye ma ba tare da ya gudanar da wasu ayyuka da za su kawo canji wa al'umma ba Bill Gates yanzu a duk faɗin duniya shine za a ce babban attajiri a Najeriya kuma in ce a bakakin fata baki daya shi kuma wani ana ce mishi Aliko Dangote shine fi kowa arziki. Idan ka binciki Najeriya da ma sauran kasashe da suke yammacin Afirka za ka ga sau da yawa akwai inda za ka ga yara suna zaune a ƙasa a cikin makaranta ba fanka ga zafi ga kuda a haka wai suke kokarin koyi karatu. Wani irin taimako irin waɗannan attajirai da muke da su a Afirka su kuma za su yi ko me za su koya daga irin su Bill Gates domin gani mutanensu waɗanda suke kusan jinsi ɗaya da nahiya ɗaya da kusan ƙasa ɗaya wani lokacin ma ɗaya ah, ba su wahala ba kuma ba su zauna a ƙasa kamar yadda muke ganin su a wulakance ba. To, a maganar gaskiya ita ce a attajiranmu da kuma shugabanninmu a gaskiya sun gaza wajen taimakawa al'ummarsu. su. za ka ga idan ka je ka makarantu da muke da shi musamman a afirka za ka ga wato abubuwa sun taɓarɓare azuzuwan karatu azuzuwan eh, da ake bincike da sauransu gaba ɗaya an yi watsi da su kowa eh, ya ɗauki mataki a kai wanda hakan nan ɗin shi ya sa. za ka ga um, wanda suke da hali da wanda suke gwamnati maimakon su tura 'ya'yansu su yi karatu a makarantun gwamnati ko kuma su tura 'yan uwansu da 'ya'yansu su je su sami magani a asibitin gwamnati sai ga cewa kowa ya fi so yi tafi turai ko ya tafi amurka waɗanda kuma su waɗannan turai da amurka ɗin su suka zauna suka gina ƙasashensu a tajiranmu dole su sani cewa akwai nauyi a kansu kuma akwai gudumawa da za su iya bayarwa don ci gaban al'umma ba amfani a ce mutum ya yi arziki ya rayu amma layin gidansu ko makarantar da ke anguwansu ko makarantar da makwabtansu suke zuwa babu inganci ilimin da suke samu ba shi da amfani haka nan ina ganin kamar ci baya ne. masu sayar da sayar da katin zaɓe na dindindin su kwana da sanin cewa suna aikin baban giwa ne kamar yadda mai magana da yawan hukumar zaɓe Nick zan ke cewa. duk wani ma kati in ka saya in ka ba ma wani ne ya zo ya kada kuri a ranar zaɓe a tabbas wannan na'ura da za mu yi amfani da shi zai tantance ya nuna cewar ba na mai shi ba ne ko ma'ana ba mai wanda aka ba shi kati ba sai wanda ainihin mai kati ne iya bayyana a cibiyar zaɓe shine na'ura za ta iya tantance shi ya kuma kada kuri'a kuma ko da ya kawo wani kati na bugi wanda yake kama da namu in ba wanda mu muka bayar ba ne saboda akwai abubuwa na sirri kunshe da wannan kati wanda ya kunshi hoton da muka ɗauka a lokacin rajista da bayanai kamar adireshi da suna da, da namban telefo da namban eh, wato eh, eh, kati na, na, na shaida national id card da makamantansu to duk wannan ana saka kati a jikin na'urar nan zai nuna karara wa'annan bayanai da muka ansa lokacin da muka yi rajista kamin na'urar ya zo kuma ya amince da mutum sa'an a yadda da kuri'a. Madalla ana tare da sashen Hausa na Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma lokacin da za ku kira mu ku faɗa mana ra'ayoyinku shin ya za a magance saye da sayar da katin zaɓe lambar mu tana nan kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na harko. Wake magana? Halo? Eh wake magana? Ibrahim Isa Ibrahim Isa Faida. Ibrahim Isa Faida. Ibrahim Isa Faida da eh, da rabu local gamba su sai mazaunin garin Abeokuta. To Ibrahim me ra'ayinka? Wato Oke ra'ayina. Ya kake ganin za a hana? gani da himma su. Eh. Eh to yadda za a hana shine da kowa kowa ya kokari ya tsara mutuncinsa. domin katin nan shine da mutuncin mu tunda mun san ga yadda kasar halin da muke ciki ƙwarai da gaske to kowa na kira ga yan uwa na talakawa don Allah don Annabi kowa ya tsare mutuncin sa yanzu gashi dai yau gari na shatin da safe to amma dai na hakura su cewa sun ko ko naira ko ko miliyan ɗaya kawo ni ba zan sai dama ba ina jira sai ranar abin nan sannan tubbiki malafan nan jefar da ita gefe to ra'ayin malam ibrahim ra'ayin malam ibrahim kenan to yayi daidai Allah sa kuma sauran wanda kai nasihan domin sun ji yanzu bari mu je Sokoto birnin she waye daga Sokoto wane daga Sokoto kai layin Sokoto ya tsinke to a ci gaba da kokartawa muna magana ne akan shin ya za a magance saye da sayar da katin zaɓe domin wasu suna sayar da katin su na zaɓe wasu kuma suna saye suna ba masu jiwa kuri'a ko kuma masu wannan katin wasu dubu uku wasu dubu goma wanda yake kuma tamkar suna sai da 'yancinsu ne me kuke ganin ya kamata a yi domin a dakatar da wannan al'amari to yanzu muna katsina ganin duk waye daga katsina wane daga katsina ko shi ma layin katsina ya tsunke ne ina jin to kila muna da matsala kenan amma dai a ci gaba da kokata ba mamaki kuma tangar layi ne yanzu bari mu je yobe ga kira mun samu daga yobe waye daga yobe wane ne daga yobe eh muna jin ka yi magana wane ne daga yobe alhaji ne daga yobe alhaji ibrahim to alhaji ibrahim me ka game da wannan batu da muke tattaunawa wannan daren ra'ayina yana kira ina kira yan najeriya da wannan abin da suke yi eh. duk wanda ya katin hulai ke zai yana da ya sai da tamkar ɗinkin sa ne saboda haka kowa ya haƙuri in Allah ya kai mu lokacin da rayuwar da yake. To, to ya yi kyau Malam Ibrahim. Yanzu muna Makodi, waye daga Makodi? A Tanimu ne daga Makodi, Benue State. To, Tanibu, me ra'ayinka game da wannan batu na masu sai da kati? Shi ne na ce ra'ayina game da waɗanda suke sai da wannan katin ma ba su sa abin da suke. yi. Da kuma su masu saye kuma su me za ka ce mun su ma? Eh, to su kuma masu saya ai su sun riga sun sun riga sun san illan abin suke kuma saya tunda sun san cewa katin ba za ta yi musu amfani ba to ba ganin su masu yawan su ma da nasu to menene nasu ai talaucin nan hakuri ake yi da ita don haka yasa duk wanda ya nuna talaucinsa a fili to ko dole dole shi ma ya san cewa zai faka cikin damuwa ne abin nan da ake cewa babu kwaɗayi babu wulaƙanci kenan yawa na ra'ayin kenan na gode to madalla mun gode kwarai amma a shawara muke so saboda idan mutum ya ji ya san cewa bai kamata ba ko kuma wannan abu da zai yi ko yake kokarin yi bai kamata ya yi shi ba a kan ma saye da kuma sai da katin zaɓe saboda ko ka saye ba zai maka amfani ba don ba za ka yi amfani da shi ba yanzu bari mu je jihar Niger waye daga Niger Alhaji Santora daga Niger to Allah ya sani me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina shine wanda duk ke sai da katin shi don a ba shi naira dubu goma ko dubu biyar Eh. ya zo ya sai da katin zaben shi ya so da yancin shi bai dan yi wahalar da yake na miliyan goma zuwa gaba to me kake ganin ya kamata me ya kamata su me shawaran ka kai katin shi kuma mun gode ma Allah yanzu tunda mutane sun fara ganewa mutane sun fara sadakar da cewa wannan abin da ake yi ba abu ne na tsare mutane sun fara ganewa kuma sun duba sun ga abin nan wannan abin sai da yanci ne saboda haka ya kamata mutane su daina. to mun gode malam sani yanzu bari mu je jihar bauchi waye daga bauchi. tahiru ne daga bauchi. to malam tahiru menene ra'ayinka game da wannan batu. eh ra'ayi na shine gaskiya ya kamata a yi maganar yaki da talauci sunan. kai haka kake gani mutane ba za su rinda sai da katin zaben su ba to amma dalili ne in baka da aiki ka ce bari in kama sana'an sata wannan yayi eh, dai ba dalili ba to amma menene shawaranka ayya malam tahir daga bauchi ya tafi yanzu muna taraba waye daga taraba ibrahim ne kari daga taraba Ibrahim wukari to Ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu? To ni ra'ayina wayannan mutane da suke sai da katin zaben su nan da a tunanina ina gaba sun ciwon kansu ba. domin da sun san martaban katin a wurinsu ba za su sai da shi ba Su wayanda suke sayan kuma ba shi da amfani a wurinsu amma suna son su yi asara ne ga wanda yake da amfani a wurinsu to Allah muna mu ba su shawara da su sofi in sai da katunan domin yana da inganci a wurinsu sosai. To mun gode Malam Ibrahim da ga muna cikin Taraba har yanzu. Wane ne daga Taraba ba mu ta jihar Taraba? ne daga To Salisu me ra'ayinka? Eh na kan masu da wannan kati na zaben nan. Eh duk mutumin da yake duk mutumin da za a zuwa yaudare shi da dubu biyu ko dubu uku a ce ya sai da kashin shi yana ma kanshi ne yawwa saboda ai idan ka ga zaiwan mu mun ga abubuwan da yake faruwa a wasu wurare duk kuma wannan masifan rashin rashin da wani nagari shi yake kawo wannan abun ne to mun gode malam salisu da ra'ayin malam salisu daga jihar taraba ne kuma muka kawo karshen kira kiran da za mu iya ɗauka gobe ma rana ce to yanzu kuma sai sharhi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yawancin mutuncin da gwamnatin venezuela ke yi wa 'yan adawa sai ƙara ci gaba yake abin da ya kai ga kama ɗaya daga cikin manyan zababbin jami'an ƙasar wato magajin kundumar yankin caracas an tsara antonio ledesma ne a ranar tara ga watan fabrairu aka kuma zarge shi da ƙulla makircin hambar shugaban ƙasar nicolas maduro ba a kai sati guda ba kuma gwamnatin venezuela ta fitar da wata sanarwar cewa za ta binciki babban ɗan adawa majalisar dokokin julio borges da laifin ƙullawa gwamnatin shugaba maduro makirci jami'an gwamnati sun ce za su cire masa rigar kariya ta 'yan majalisa domin jefa shi kurkuku. Waɗannan matakan suna faruwa ne a yayin da ƙasar ke fama da matsalolin tattalin arziki. Jigo 'yan adawa leopold Lopez da magajin gari Daniel Salabos shi ma ɗan adawa da kuma ɗaliban da suka yi zanga-zanga da dama na gidan kaso fiye da shekara guda domin fuskantar zarge-zargen da ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da majalisar ɗinkin duniya suka ayyana a matsayin marasa tushe tun hausa kan karagar mulki a shekara biyu da goma sha uku, shugaban ƙasa maduro ya yi ikirarin cewa ya wargaza yunkurin juyin mulki har sau bakwai waɗanda yawancinsu ya zargin cewa suna da goyon bayan jami'an ƙasar amurka sai dai kuma duk wannan zargin ƙarya ce maras tushe kamar yadda yake a ka'idar demokaradiyya amurka amurka na jaddada 'yancin ƙasashen da ke yankin na shata cewa duk wani canji da za a yi na gwamnati ya kasance a demokaradiyyance kuma ya bi doka kuma cikin lumana ƙasar amurka bata ruruta rashin jituwa a venezuela ko kuma ƙoƙarin rushe tattalin arzikin gwamnatin ba har yanzu amurka na ci gaba da zama ƙasar da a duk duniya venezuela ba ta abokiyar ciniki irinta matsalolin tattalin arziki da siyasar ƙasar Venezuela sakamakon manufofin gwamnatin ƙasar ta Venezuela ne. Kuma ya kamata gwamnatin Venezuela ta daina yunkurin karkatar da hankula wajen amfani da matsalar tattalin arziki da siyasar ƙasar. amma ta mai da hankali wajen warware matsaloli na 'yan Venezuela a siyasance. Haka kuma zai yi kyau idan gwamnatin Venezuela ta riƙa yin la'akari da maganganu da ke fitowa daga bakunan jama'a da abokai da kuma gwamnatocin da ke yankin da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya da babban kwamitin Kari 'yancin ɗan adam na human rights watch da kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da hakkokin mutane da ake kamawa ba bisa kan ka'ida ba da kwamitin ɗinkin duniya kan ƙuntatawa mutane da ƙungiyar kare hakkokin bil'adama amnesty international da ƙungiyar ƙasashen kudancin amurka ta oas da kuma ƙungiyar majalisun ƙasashen turai waɗanda dukansu suke ta yin kira da bi ƙa'ida a sako shugaban na 'yan adawa leopold lopez da sauran mutanen da aka kama abin jin takaici ne a wurin gwamnatin amurka ganin yadda gwamnatin venezuela ke ci gaba da ɗora ma amurka da kuma sauran ƙasashen duniya laifi bisa abubuwan da ke faruwa a cikin venezuela duk da mawuyaciyar dangantakarmu amurka na ci gaba da bayyana shirinta na aikin tabbatar da ɗorewar dangantakarta da al'umuran ƙasar venezuela sharhi muryar amurka ke da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma za mu je ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice To haka yake ladan sai mu ce hukumomi a gabashin kasar Ukraine sun ce wasu mutane masu haƙar ma'adanai su 33 sun mutu sakamakon fashewar wani abu a ma'aikatarsu shugabannin 'yan awari kuma sun ce su basu su shilla wani abu ba wanda ya sanadiyar fashewar kuma sun ce mutum ɗaya ne ma dai ya mutu. rahotanni sun nuna cewa an zakulo gawawwakin mutane akalla biyar sannan ma'aikata sama da 200 ke aiki a lokacin da abin ya faru. To mun gode Usman da nan. a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa kafin kuma mu tashi bari mu yi zumunci na ta Ahmed Abba Abdullahi jikan Alasan ba da koshi na garin bid da haihuwar da aka yi masa na ɗa namiji Allah ya raya kuma baiwa mai haihuwa lafiya yanzu a kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Usman da ya taya na gabatarwa da Muhammad Lalo da Julie Gresham wadda ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Skip ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.